makauniyar kaddara kashi na hamsin da takwas. kasancewar da little ya tafi suna wucewa mai kunshin da za ta yi mata tana isowa kunshi aka yi mata na gani na faɗa na jan lalle da baki yi karima ta yarfa mata kitsuwa ƙananu da ya fiddo mata kyawanta sosai musamman yanzu da ta yi wani bulbul da ita tamkar ba ita ce ta sha fama da rama lokacin cikin 'yan biyu ba kasancewar ba su zauna wasa ba kamar wasa kafin la'asar suka kammala komai ta fes da ita dama tun da ta fara zaman jegon nan take take dirke jikinta da kayan gyaran fata na musamman da hajiya falmata ta hada mata ga kuma na, mama a gurguje ta shiga gare ta gyaran sashi ake duk da ba wani kuraye ba sai da ta tsaftace komai ya mata yadda take so ta baje kolinta kamshinta masu rikita shi sadda ta dawo sashen ta ma su mama a'i sun gyara ko ina sai kamshi yake yi waya ta yi zaman yi da ak ɗin ta ji ko sun taho amma ya ce mata yana dai shirin tahowar ta ji daɗin haka don ta samu damar shiga kicin kenan ta haɗa abincin da kanta don tun da ta fara zaman jegon nan kullum cikin ƙorafi yake akan abinci idan ka ji bai yi magana ba Mama ce ta yi girkin da kanta saboda shi. Lafiyayyen abinci ta shirya masa da ta san zai gamsar da shi, tare da har haɗa masa shayin da haɗe-haɗen shayin barnawa daga hajiya falmata daga da kalolin kayan sha na zobo da kunan aya suna kammalawa don da taimakon mama A ita yi ta bar na mata idawa bayan ta ɗibi ta ɗiba na AK ta kai sashen sa Wanka take son shiga amma Aman ya wani saka kuka shi a dole yunwa yake ji. Ɗaukarsa tana dungurinsa da kiransa a cici like acici like sa tana gama bashi a tsaitsaye ita ma a nan ta saka tata rigimar kanta ta dafe da amsarta yaya gajeje na dariya Wa yaran da me kuke son mai dani ne hakan su su gama naku ku gama naku shi ma ya zo ya ishe ni da tasa rigimar ai daidai kenan cewar yaya gajeje tana dariya murmushin jin kunya ziniran ta yi da ajiye anan din ta shige cikin ta shige cikin toilet don ta watsa ruwa sai da ziniru ta fara gabatar da sallar magariba bayan fitowar ta wanka sannan ta zauna ta tsara kwalliya yar gaske tare da baje lungu da saƙo na jikinta da ƙamshin mayun turarurrukanta sabbi haɗi daga hajjiya falmata ta ɗauko les da ya ji ɗinki mai kyau da tsari da mai kyau da tsari ta saka tare da kashe kan ɗauri awarwaraye da sarƙa da ta zuba kai ka ce wani biki zata ta sake ɗorawa da wasu turarurrukan sannan ta zaman sallar isha'i allah ya so ta yan biyu suna goye a bayan yaya gajeje da mama sai da zinira ta fara gabatar da sallar magarba bayan fitowar ta wanka sannan ta zauna ta tsara kwalliya yar gaske tare da baje lungu da sako na jikinta da kamshin mayukan turarurrukan ta sabbin haɗi daga hajjia falmata ta ɗauko les da ya ji ɗinki mai kyau da tsari ta saka tare da kashe kan ɗauri aurwuraye da sarƙa ta zuba kai kace wani biki zata ta sake ɗorawa da wasu turarukan sannan ta zama sallar isha'i allah ya suta yan biyu suna goye a bayan yaya gajeje da mama a'i sauri sauri ta kammala ganin har isha'i su yake ba su shigo ba ko da ta fito su ya gajeje wani ihun dariya suka ɗauka da yaba wannan wanka nata kunya ta sa ta jan mayafi yar ta rufe fuskarta mama a'ida yake ita ma a ce babu yawan magana sai babu yawan magana sai lalata ta ce a'a wannan gayan bai kamata ki kai sa turaka ke kadai ba bara na dora masu alhaji karami kaya a canza musu suma da su za'a wannan zance na kan na wannan zancen na kan hana hanya eh, mama wannan zace yana kan hanya mama a'i yaya karima ta faɗa tana dariya zinira ta tura baki kaɗan tana faɗin gaskiya ne ni dai a'a salon su bata mini gayu ye lalle zinni binni ta buɗe maki ido da baki a gabana babu kunya cewar yaya gajeje tana riƙe haɓa dariya zinira ta shiga kwasa ta faɗa ɗaki tana yi da faɗin yi haƙuri ya gaje na tuba su ma dai dariya suke taya ta har ta ɗauko kayan da za a canja masu 'yan biyu su mama a'i suka shirya su tsaf sannan zinira ta kwashe su don ya gajeji kora ta taiwai ta tafi can ya zo ya same ta zai fi jin daɗi su ya gajeje tsoffin masoya ne da suka san ta kan maza da mahimmanci irin wannan ranar aiko shawarar su zinira fi don dama ita ma akwai nata shirin a ƙasa yake bai shigo gida ba sai wajen tara da rabi na dare a gaje yake matuka don haka kai tsaye nufi sashen zinira ɗauke da little da ya bacci a falon farko ya same su don sun fi zama nan kai shi bai ma taɓa kan shi bai ma taɓa samun su a cikin a falon ciki ba don daga shi sai zinira ɗin ke shigarsa da bedroom ɗinta na ciki sai ko little mama a'i ta miƙe tana amsar little ɗin da matasan da zuwa su ma su ya gajejen sannu suke masa cike da mutuntawa ke amsa su yana baza idan ganin ta ina zinira za ta billo da twins nashi ganin dai babu alamata ya tashi ya sa shi leƙa inna sannan ya fice gulmarsa su ya karima suka shiga yi suna dariya don yadda yake ta kalle-kalle sun san matarsa yake son gani gashi su kuma sun yi gum ba ma su nuna sun fahimce sa ba shi ko hanya dan shaka dan shi ko har ya dan shaka dan ya zata abin da ya faru tsakanin su ɗazun da safe ne ya sa ta fushi sai da ya shigo sashen sa ya shaki wani mayataccen kamshin da ya nema karar masa da man man kai lokaci ɗaya sannan ya sauke ajiyar zuciya taku yake tamkar mara lakka a jiki yana bin falon da ta saka ma hasken wuta kaɗan da kallo buƙatar fara wanka ta sa shi nufar bedroom ɗinsa ran falwas wasi ina ta shiga a bedroom ɗin ma kamshin da ya fi na falo daga daga masa hankali ya shaka kasance wutar ɗakin a kashe ɗin ta sa shi fara laliban makunnar fitilar ɗan zabura ba ya yi lokacin da haske ya gaure ko ina a ɗakin kyawawan idanunsa ko kuma suka yi masa gani na musamman da ya saka shi har da mai baki zinira ce zaune a tsakiyar gadon lulluɓe tamkar sabuwar amaryar da aka kawo ɗaki miji yau gefe da gefen aman da adam ne cikin shawul suna barcin su hankali kwance su ba cikin gayu jiye gaba ɗaya yana neman daburcewa da salon nata ya shiga takawa a hankali zuwa gaban gadon jiransa na jininsa na tsinkewa tamkar mayan da ya ji zafin wuta tamkar manjan da ya ji zafin wuta godiya ta tabbata ga Allah wanda saboda ni'imarsa ce kyawawan ayyuka suka cika godiya ta tabbata ga Allah a cikin kowane hali ya faɗa lokacin da yake kaiwa zaune bakin gadon don Allah ki zauna a haka kar ki motsa har na fito a wanka don wannan sirrin ya wuce na gani da ido kawai ko fatar baki zinira da duk take jin sa ta yi murmushi ba tare da ta yi ko tari ba balle ta motsa bai damu ba shi ma don miƙewai kawai ya nufi toilet a yadda ya barta ɗin kuwa haka ya zo ya same ta tsane jikinsa yake amma ya kasa daina kallon ta ita da yaran daga inda yake turarurruka ya cuɗe jikinsa da shi da ɗaukar wando fari iya cinya ya saka da ƙaramar riga amles ya haura kan gadon zama ya a gabanta ya tankwashe kafafunsa suna fuskantar juna ya sa hannayensa biyu ya kamo bakin mayafinta ya daga sama kyakkyawan fuskarta na bayyana a gare sa tana ne neman zauta shi da wani sassanyen murmushi da kyar ya iya fuskar numfashin da ke neman ƙwace masa ya yi wani marmarar da idanunsa da ke neman zubowa jikinta. Lu ta ɗanyi da idanun ta sa ta fuka hannunta ta rufe fuskarta hakan da ta yi ba shi damar yin tozali da kyakkyawan kunshinta. My Nirat, za ki halaka ni wallahi, ya faɗa a cikin wani irin sassanyen sauti da ita kanta sai da tsigar jikinta ya tashi. Hannayensa duka ya ɗaura a kan nata, yana janyewa daga fuskarta. Cikin idanunta ya zuba birkitattun nasa yana faɗin, ina ƙaunar ki da yawan yawa. mainirat za ki zauta ɗan shira da salanki Zinira da ke amsar saƙonninsa ta cikin idanunsa ita ma da wata irin muryar da bata san tana da shi ba. Ta ce, Wanda ka so ni saboda shi kai ma ya so ka yayanmu kuma ni ma ina ƙaunar ka. Gaba ɗayanta ya cacimo jikinsa, ya rungume ta tamkar zai cusa ta a fata da ɓargon jinin jikin nasa gaba ɗaya cikin fisgar numfashi ya shiga laliban bakinta ya manne a cikin nashi jikinsa na wani irin tsuma na zalamar son kasancewa da ita bata iya ta hana shi ba sai ma haɗin kai da ta shiga bashi sai da labarin ya nemi yin nisa kuma tsoro ya kama ta don ga su a nan a gadon karsu taushe su cikin taimakon da Allah ya yi mata sai aman ya farka da kuka da kyar yake iya sakinta yana cizar lip ita ma da ta miƙe da yaƙyar daga jikinsa don tunaninta karir haye sa su kai ganin babu abin da ya same sa ya saka ta sauke a jiya zuciya da hararsa ɗan ɗago ɗan na zata ma haye ka akai idanu yake ya buɗe da kyar yana duban inda aman ɗin yake kafin ya yunkura da kyar ya matsa gare sa ya dungure masa kai haka kawai ka ɓata mini wasa shi yasa ma bana bana baffa da shi yasa ma bana baffan da kai yaro murmushi zinira da ke kallon su ta ta sauka ƙasa gaba ɗaya tana kai hannu da ɗauke sa kan don ta san yunwa yake ji komawa yake yayi ya kwanta don cikinsa ya kulle tamau har ta gama shayar da aman ta maida shi ta kwantar sannan ta dube sa yaya mu ga abinci fa a falo kar dare ya ƙara zurfi lumsassun idanunsa ya buɗe a kanta a kan labbansa da ƙyar ya furtake kaɗai kin wadatar da ni dariyar zancen nasa ya bata don ta san dai shi da abinci sai ta Allah ta miƙe tana faɗin ni dai da ka daure ka ci bari na kai su aman a yi musu shirin bacci Uffan bai iya ce mata ba har ta fice a ɗakin, bai kuma iya motsawa ba yana a inda ta bar sa har kusan mintuna talatin sai gata ta shigo ɗauke da ti. Ajiye masa ti tana faɗin gati nan to yayan mu fara na ɗauko su. Bai motsa ba, bai kuma yi magana ba, har ta sake ficewa yanzu ma bata jima ba yanzu ta dawo sauke da ɗan gadon sa'aman ta ajiye ta koma falon sa inda mama a'i ta roko ta da yaran ta amso su sannan ta mata sai da safe don ta masu yaya karima ma sallama jin ta dawo tana kwantar da su ne ya sa shi miƙewa da ƙyar zaune kofin ti din ya dauka, ya hau sha don da gaske yana jin yunwar ma sai dai duk inda ta yana bin da kallo har ta gama hidimar yaran ta yi addu'a don ma sanye take da zimbileliyar hijabi a saman kayan barcinta sai da ya kammala ya je ya yi brush ita ma ta je ta yi don ta kimtsa kanta daga can daga can alaha kawai ta yi da brush din, ta fito tsugunne tsugunne gaban gadon su aman ta same sa yana masu addu'a fuskar sa Dauke da murmushi yana faman shafa kawunan yaran ta zare hijabi din nata tana nufar falo ɗauko ruwa duk da ta tabbatar sai ya ci abincin nan ko zuwa anjima jima ne da kallo ya bi ta har ta fice ya sauke ajiyar zuciya yana miƙewa daga wajen su aman ɗin Tsaye ta same sa a gaban miro yana saka turare, tana ajiye ruwan ta juyo. Da nufin masa magana ta yi ta ji an yi cak da ita sai gado. A tare suka fada da su yana magana cikin kunnenta. Wai so kike dai sai ne miki kuka. So kike dai sai ne miki kuka yarinyar nan ko sai wani kwalele kike mini ni da kayana. san yar dariya da ta nema zauta shi. ta saki tana cusa kanta a wuyansa da shakar kamshinsa ita ma. Babu shiri ya lalubo bakinta da ke kamshin strawberry. na ya manna nasa a cikin a yake tun don haka cikin zalama ya shiga sarrafa ta shi ma ita ma kuma tana amsarsa da zalamar don ko ba komai ta yi kewarsa. Sai da tafiya ta yi nisa sosai ta gama shagala a hannunsa da salansa sai ga idan madam ya raina fata ta koma raki daga ƙarshe ina ma ake ne ina ma ake ne wani jinta eh, shi a wannan yanayin sai da ya more duk kwalelan da kwanakin da aka yi masa shi ma sannan ya koma lallashi yana mata dariyar mugunta kamar yadda ta hasashe kuwa suna kimtsa a jikinsu sai da ya ci abincin wai shi duk ta saka shi jin yunwa murmushi kawai ta dinga yi don dai al'amarin nasa yakan fi ƙarfinta sai wani lokacin babu abin da ya dame sa baro mata zance yake kansa tsaye kamar ba sin ba ba sin nan sarkin mazurai da tsare gida ba a yanzu haka idan su jamal na tsegumi a kansa sai ce ta dariya kawai don ta san dai mazuran iya iya na waje ne ita ma dai sai da ta cin sai da ta cin dan ya tsiyaye ta tas ga yaransa a gefe da nasu suma a tsakanin daren zuwa safiya dai sai da zinira ta raina kanta a hannun yake don babu kunya ya yana ta komawa sashenta yana rana shi ma kuma bai fita ko ina ba sai masallaci sai da dai sai dai ta je ta ɗauka abu a sashen ta ta dawo su yan biyun kam ko kofar ɗaki ba su je ba suna munane da shi har da little da tun da gari ya waye shi ma ya taho nan ya tare shi da zai shi da zai wuce islamiyya babu abin da suke zubawa sai zallar soyayya da nuna ma juna tsantsar ƙauna a wannan yanin duk wani motsinta idan na kanta kamar yadda ita ma da ta murjina ta idan take masa komai daidai da bukatarsa sai ta gama ta koma sun ne kai wai ita kunya hakan na burge da saka shi a cikin nishaɗi don jin yake tamkar ya yi gamo da sabuwar budurwa a haɗuwar farko. Washe gari ma duk da ayyukan da ke a gabansa tari-tari haka ya lalace wajen ta sai bayan a zahar ya shirya ya fita magariban fari sai gashi ya dawo sakawa ya yi ta shirya ita da yara ya fita da su wani haɗaɗɗen joint ɗin cin kwalama da makulashe suka shawo ice cream yana ɗauke da anam tana ɗauke da aman Little na riƙe da ɗaya hannunsa abin sha'awa mutane sai kallon su suke abin burgewa don shi kamar shin zamansa a ƙasar sosai yana ba wani saninsa aka a fuska ba da yawa. Sunansa ya fi fuskarsa fita ga kunnuwan jama'a ganin yadda ake kallon nasu sai kishi ya kama sa ya kuma dinga bata fuska ya dinga bata fuska ita ma kuma madam din nasa sai kishin ya rufe ta ruf saboda yadda 'yan matan wajen ke rawar kai gaban samari da gaban dama irin su AK din duk da duk da suna ganin su tare da iyalansu. ‘Yan mata a yi hakuri ina ji da ku. Haka dai suka kasance a daddafe a wajen dam dan ma VIP suke zaune. Daga nan wajen wasan yaran suka kai little don duk akwai a wajen duk da dare ne. Ya ɗan hau abubuwa yana mai jin nishaɗi. Har da rigimarsa ta a ɗora su a nan zinira ta ce wallahi bata yarda ba bata gama dawowa daga maganin eh, maganin naƙudar ba ba a sa ta kuka maganar nan ta ba ma ake dariya ya dube ta fuska ɗauke da murmushi har haƙoransa na bayyana ya ce haba karki ba da mata mana madam ni har ina murna na sake jefa a kwallo tsakanin jiya da yau cikin kwaɓa fuska ta ce wayo allah mu don allah dai na min wannan fatan nan ka tausaya min nan ma yar dariyar da sumbatar goshin anan da ke a hannunsa masu wita cikin jimamin ku za ta mana bukulan gamba ko ku faɗa mata ku kuna son ƙani da wuri mamma da mama ba don kar a ce na cika son kai ba sai na ce a haɗo da unkul ahmad duk lokaci ɗaya daga baya sai a bani momina da gwaggo da baba suma sai abban kuma ya zama ya auta yadda ta yi sagale tana kallonsa baki a hangame ya sa shi dungure mata kai kallon fa kai tsaye ta ce na tsoro da al'ajabi ne ai ‘ya'ya bakwai fa kake lissafi daga gama arba'in dadin litin Oh! kin ma ɗauka ni na wasa ne kenan yarinya shirya da kyau shirawa yawa suke son ƙara mu babu ruwanmu da wani tsarin iyali aiko na rantse ya ji zan zo aiko na rantse ya ji zan zo na dan ya zan tafi sai na yi wata uku a can dariya sosai yake masu yake yi yanzu kam ya ce ai wallahi baba ko romin ke zai yi ki je wajen giranni, kuma kin kai kanki don ba daga kafa zan ba har can zan bi ki gara gara ma wajen gwaggo zan ci kunya amma na san ita ma koro ki za a ranta ta ce za ka iya wallahi mu a fili kam cewa ta wannan zance ya fi ƙarfi na kar ka lalata ni da ƙarancin shekaru na gaskiya lalacewa kuma ta yaushe yarinya tun da 'yan biyu na a hannu ina kallon ina jin daɗin raina raina su da babban yaya kwaran dadinsa za ki gane kuranki bara mu koma gida to masu sauraro duka bari mu dakata a nan wuraren sai idan allah ya kai mu za ku je ne dauke da ci gaban wannan labarin to ba dai sai na faɗa ba wanda ya ji murya ta sake da haka ku ta da addu'a ni mama hanifa nake cewa mu wani lafiya